akwai kuskure in kuskuren ya fita ya bayyana kuskuren ne to shi kenan sai kowa ya gyara shi in kuma yaya ne ma dai kowa zan mai tashi ne kowa ya gina na karanta shi lallai akwai wanda suka yi mun gyara <clears throat> kuma na ji daɗi bismillahir rahim malam ya ce wa sharku fi ija izatu. kamfani haɗin gwiwa ai noma halas zar noma halas ne idan kanat az-zari'atu minhuma jami'an idan iri sun yi tarayya a iri iri ko ya zama sun yi yafi tare ila albasa ne ila kaza ne sun yi yafi tare sun yi aikin da haƙin da gyaran yadda dai aka samar da irin tare suka samar ko kuma ila in yanzu ne na zamani a laida ake saidawa sun haɗa kuɗi ne suka ji suka so irin tare to in sun yi haka an yadda bai nahuma kuma abinda aka samu za su raba kanatul ardu li ahdihima wal amalu ala al akhar aw al amalu bainahuma ya al arda kanatul ardu li ahdihima shin gonan da za a yi noma na mutum ɗaya ne daga ciki wal amalu ala al akhar ɗayan shi kuma zai aiki kila da suka so irin sai zaman ni ne ke da gona kai kuma da baka da gona kai zaka kula da hawo da noma da girbi da sawa a buhu da komi kaga gona a hannun mutum guda aikin gonan a hannun mutum guda amma sun yi tarayya a iri iri tare suka saya in sun sai iri mara kyau shi kenan in sun sai iri mai kyau shi kenan iri dai sun yi tarayya a cikin shi awul amalu bainahuma koko a'a za su yi aikin tare ne waktara ya al'arda amma ba su da gona suka wahaya amma wajen haya tun da aka ce iktara ya su biyun ne suka haɗa kudin hayan misali gona ce aka ce hayanta naira dubu ɗari sai wanda ya kawo dubu hamsin wanda ya kawo dubu hamsin sai suka yi hayan gona na shekara ɗaya ko na shekara biyu ko na shekara biyar misali to kaga gona su biyu suka yi tarayya da mallakanta ta hanyar haya to a nan wurin shi ma ya halatta aukaran da bai nahu koko kai ba ma haya ne ba tallan gonan aka yi gona ce aka sa naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu ko miliyan uku sai wannan ya kawo rabin miliyan wannan ya kawo rabin miliyan sai suka mallaki gonan suka saya kaga sun yi tarayya a gonan to duk wannan an yadda da shi amma in kanar badur min inda ahlihima amma in ɗaya shi ya so iri shi ya yafi iri nashi ne wa min indil akhir al-ard sannan ɗayan kuma gonarsa ce kuma sannan shi za ɗora ma aiki wannan iri kawai ya bada au alaihi ma kuku a'a tare ne za su haɗu su aikin warifu bai na kuma kuma a raba riba daidai lam Yu jiz ce ba a yadda ba e zan maimaita amma in kana al-badr min indi ahlihima idan ɗayan su ya bada iri wa min indi al-akhari al ɗayan kuma shi ya mallaki ƙasa wal amalu alaihi sannan kuma wanda ya mallaki ƙasan shi zai gyara gonan aw alaihi ma ko kuma su biyu ne za su gyara gonan amma dai mai iri yana cin gashin kanshi mai gona na cin gashin kanshi gyaran gona ne ya jingina ga ɗaya daga cikinsu ko kuma su biyu suka yi tarayya warriko bai na huma kuma su raba riba to lam ya jus ba a yadda ba ba a yadda ba walau na tara yal arda za mu fasaran kalma da kalma kafin mu dawo mu gani inda su biyu za su karɓi hayan gona sun yi tarayya a mallakan gona walbabar min indi wahidin amma ɗaya kuma zai kawo iz wa alal akhari al'amalu ɗaya daga cikinsu kuma zai tsayi da aiki jaza to ya halatta idza taqarabat qimatu zalika mutukan kiman inda suka bambantan zo daidai kenan tun daga karatun nan har zuwa nan matsala uku nake da gona matsalan farko i matsala ta biyu ita gonan da za a yi shuka. matsala ta uku wanda zai aikata gona a cikin su biyun nan to idan aka samu a iri ba a yi tarayya ba a mallakan gona ba a yi tarayya ba sai a aiki kadai to ba a yadda ba kawai gumasan ɗaya ɗan ƙwadugu ne kenan za a iya yadda a sharika a kamfani a noma in an yi tarayya a mallakan gona ko an yi tarayya a iri amma idan aka yi cin gashin kai a mallakan gona ko aka yi cin gashin kai a mallakan iri a aiki ne aka haɗu ko kuma aka bamma ɗaya ma aikin to ba yadda ba amma idan an yi tarayya a iri gona ya zama na wani ne daban ba a damu ba idan an yi tarayya a gona gonan nasu ne ta hanyar haya ko saye sun yi tarayya nasu ne ɗaya biyu da ikon ya ce ma ɗaya komi sai ɗaya yake banta da iri madadin irin shi kuma ɗayan aka ɗora mushi wani aikin na aka ɗora mai aiki in dai ya zo kurkusa da kiman kuɗin irin da kiman aikin da zai yi to sai a karɓa kamar yadda kuma idan ba gona ce ba irin ne suka yi tarayya gonan ɗaya ya biya haya ɗaya bai biya ba madadin ya biya shi kuma sai aka dora mai aiki to shi madadin za a karba kenan duk yadda za a yi su zama sun yi kankan kan ɗaya bai fi ƙarfin ɗaya ba a abu biyu a iri da mallakan filin da za a yi noma ko ta hanyar saye ko ta hanyar haya an gara abin da malai faɗa nan ku in ba su in ba su ƙarfin su bai zama ɗaya a wuri biyu ba to ba a yarda da tafiyan ba ya zama ba za ku nuna min komi ba iri tare muka saya yana kake da fawa a mallakan iri haka nake da fawa ko kuma a mallakan gona ko ta hanyar saye ko ta hanyar haya yadda kake jin wannan gonan taka ce haka nake jin tawa ce tare muka saya ko ko tare muka biya kudin haya wala yunqadu fi kira'i ardin ghairi ma'munatin ba a biyan kudin hayan gonan da ba amintatta ba kabla an turwa gabanin amfanin gona ya nagarta ba a biya idan aka je gona ba lafiyayya ce ba kowa ya san gona galibi noma za ka yi in ba yanzu da aka yi noman haye an shekara biyu nan wasu sun yi ma gona kutse ba su san kanta ba suka fada ba su san ma menene ake ce ma riban gona ba so da aka ba su sanin ƙasa wanda ya san noma ya san ƙasa akwai ƙasan da da ka ganta ka san wannan ƙasan in Allah da za ta kai labari wajen nagarta wajen riƙe ruwa akwai kasan da in aka kuskura aka yi mako guda ba a yin ruwa ba aka tsallaka na biyu yanzu nan za ga amfani na jin jiki akwai amfanin da bai ɗaukan irin wannan yanayin da ya riga ya sha wahala ya lalace to fa sai dai ka fara gonan ka zubar ka sake sabon shuka wannan ya mutu akwai shukan da yake kuma dan an samu karamin fari na sati biyu uku zai kai labari to duk gonan da yake fari na sati biyu uku ba za ka rike shi ba to ba a biyan kuɗi ba a biyan kuɗi in kuma an biya kuɗi aka samu matsalan farin to za a dawo da kuɗin za a dawo da su hakanan idan gonan ta zama ba maganan fari ba rike ruwa ba ne ita kuma ruwan ce take riƙewa ya yawa ko kuma hanyar ruwa ne galibi ita in ruwa ya ruwa tana rike ruwa ya yawa to ita ma ba a biya in kuma aka biya sai aka wani maka ruwa sai zo duk ya kashe amfanin ko kwace shinkafa ne ko sai kwanta a cikin shinkafan sai sati uku kaga wannan shinkafa ai an hakura da ita galibi ma duk wanda ke noma shinkafa shi ruwa zai iya zuwa ya rufe kan shinkafa in dai dan kwana hudu ne biyar wata shinkafan har mako guda tsundum tana cikin ruwa in dai cikin mako guda ya zame to galibi ma ta fi 'ya'ya to amma kuma inda za ta kai mako biyu ko uku sai ka duru mana wayi ta rubi to wurin da aka sani a al'adance ko da bayan shekara biyar biyar ne ko goma ko sha biyar akan yi ruwan da kan cinye wurin to irin wannan gonan ba a biya idan an shuka za a jira labudda mina tarwi sai ta ta kasance ta nuna to sannan in aka yanke amfanin gonan in shinkafa ce in masara ce in wani abu ne to sai a je a biya mai haya kudin hayan shi in kuma an lale mai kuɗi kafin a shuka ya je hidimarsa sai ruwa ya zo ya kwashe amfanin gonar to sai ya biya kwandalan mai noma ba zai yiwu ya asara uku ba don ba cewa biyu yi asaran noma yi asaran iri yi asaran wahala ya kuma kuɗin shi na hannunka lale mai kuɗin shi za ka yi cas ya dame da shi an gane wannan ko shi ne kabla an turwa amma in ƙasan ma'amuna ce al'adance a tudunta tana iya ɗaukan farin da ya kai sati uku ta sha ruwa na sati uku ba matsala bane za ta iya kai labari ko kuma a al'adance ba a saba ganin ruwa ba a da wani tarihi na cewa shekara biyar ko goma ko ashirin baya ruwa kan cinye amfanin gona ba da wannan sai ran nan kwatsam sai irin wannan abin ya faru to wannan babu kuɗi ba za a dawo da kuɗi ba sai in mun zo ɓangaren ja'iha za mu ji wani ja'iha ne yake dawo da kuɗi wani irin ja'iha ne ba a dawo da shi ne yanzu malam zai bayani ce, wa a samaratan wanda ya si 'ya'yan itace fi rukusi shajari a jikin bishiya fa ujiha sai aka yi fari Bibardin, bardin aujalidin au kila kankara ne sanyi ya sauka ko fari ni ban san lokacin da aka yi fitunan fari ba amma dai muna ji mutane na gaba da mu sosai suna cewa a ko shekarun da aka yi fara in ta tashi ta taho gona ta taho ta taho yanzu sai dai ganzari ko akwai ganzari to yanda ganzari take haka faran take wa an ta taho su cikin gona ta ba ta barin komi to in aka samu irin wannan kuma 'ya'yan itacen ka siya ba fa gonan ka siya ba kullu a daga kallo 'ya'yan itacen ka siya in gonan ka siya matsalan shi daban idan na zo gona kana da gonan mangoro ko gonan ayaba ko gonan kashu ko gonan dabino ko gonan abu sai na sai usul na sai bishiyan gonar ce tushen na tsaya da bambanci yanzu ba shi muke magana kai muna magana da na zo yadda ta saki kilili ta yi ɗaya ko ana jiran su goge ne a fara cirewa sai na sai yayan to bayan na sai 'ya'yan kwatsam shi ake ruwan sama da ƙanƙara sai zabge su suka faɗi ƙasa ko wani sanyi sauka ko wani abu ya sauka to shi ake magana a kai 'ya'yan na siya banda usuru to sai aka samu fari da nau'o'in irin waɗannan nau'in farin ko waninsa fa in ujiha qadara sulufi in ya zama ɓannan da wannan farin ko wannan annoban ya sauka man ni da na saya ya kai ɗaya bisa ukun gonan fa aksara ko fiye wa da'an mushtari qadara zalika min samani to kudin da na bada adamun da wannan bangaren na sai ƴaƴan itace ne naira 300 sai bala'i ya fada ma ƴaƴan itacen ba fa kure na saya ba ba hure ba ya dace da hure ba ba hure bane sai da huran yi ƴaƴa sai dai ƴaƴan bai isa a cire shi ba su amma yana gab kila ne da sati ɗaya. ko sati biyu ko sati uku za a cire shi ga nagartattun 'ya'ya sun riga sun fita daga cikin fure to sai na siya gonan sai annoban ya sauka in dai ya kai ɗaya bisa uku gonan a fara. to a lissafa kuɗin da na baka kashi uku ka damu da kashi ɗaya na sai 'ya'yan itacen nan nawa dubu ɗari uku to a damu da dubu ɗari ba magana to yin suka bari sai na samu ai ka riga ka samu tun kirga maka kudi farin kuɗi na baka wanda ka farin kuɗi zaka daman da shi an gane wannan ku shine wada'a anil mushtari qadar zalika min min samani wa ma naqasa anil sulufi wa min al mubta'i amma idan ya zama an yi ruwan saman da kankara sai zama yan kuyayyaki ne inda za ka kasa gonan kashi uku ka dauki kashi ɗaya kashi ɗaya ma bai wuce kwatan shi ba ko rabin shi a to wannan kada a tuntuɓi mai gona kai da ka ba kai da ka karbi haya shikenan kai kadai kai da ka karbi ka sai wannan kai ka faɗi banda mai gona mai gona ya je sai kayan miya kawai a sami miya da shi da iyalan shi a ta harka gida yaro a gaina yawo da kashi an gane wannan ko sai ce wala jayi hata fi zar'i gona amfanin gona ba karban fari zar ba yayin itatuwa ba shi ba karban fari in bala'in ya sauka kai da ka saya ba ruwan wanda ya sai dama saboda ai gona yanzu misali gonan masara ba ruwa ruwa ba a da a sai da ta ba sai ta nuna ta isa iyaka tana da mataki biyu ko ka kare yanzu ka sai da a gasa ko ka bari ta bushe kamar ka sata a buhu sannan za ka sai da ta to an saya a haka kawai sai aka yi ruwa mai ƙarfi duk sai masarar ta kakkarye ta faffaɗi ko ruwan sama ya zo ya mamaye wurin amma a al'adance bai saba mamayewa ba wanda a al'adance saba mamayewa mun riga mun magana shi mun ci ba shi muke magana ba wanda a al'adance bai saba mamayewa ba sai mamaye sai banna to a nan wurin ba ruwan kowa wanda ya sai ma ya ci kuɗin shi kai da ka saya dama ko ka karye ne ka sayar da masu gashi ko ka bari ta zama a buhu tunda asara ta zo in ka rori na rora inda ajandan ka zaka bambare ne haka an shi hayan su to ka kai ka tara kai bukin su to kai to ka sani kuma yanzu wannan masaran ba na kaiwa su to bane ta kakkare inda ta kakkare ai za ta ciwu za a iya gasa ta za a iya dafawa iyaka dai ba a bata ta bushe bane bala a bambare to ba za a karbi wannan ba zar ba yayan itace ba wala fi mashturiya ba da an yabi bisa minas kumari to ‘ya'yan itace shi ma in wanda bushewa ne da kasaya nan da mako biyu za a yanke shi ya bushe da dabino ne bushewa ake so sai zama mako biyun yayi ya bushe sai kace kai yanzu ba na da lokaci ayyuka sun munya ya bari bari sai sati mai zuwa ina cire to kawai sai aka yi wani yanayi sai zama ya kakkaɓe dabinan baka shirya ba ko kuma baiba ce ko mangwaro ne ta goge goge wanda yake daga nan sai da fita da shi tunda mangwaro idan za yi dogon ajiya ko za ka yi dogon sai shi ai ba bari ya nuni ya nuni ya nuni gogewa ake so ya goge gogewan nagartaccen gogewa idan ya goge sai a cire shi hidindimin zirga-zirga da shi da sauransu da yawan kwanukan da zai dauka sai karshen nunan a wannan yanayin tallan da rarrabe-rarraben da ake da aikawa da shi da ake to sai ya zama ya isa a cire kwanukan da ake bukata su ida ‘ya'yan itacen a cire sun kai kuma gashi sun nunan sai kai ka ƙara ma kanka lokaci to a wani lokacin da ka ƙara sai wani annoba ya sauka to kada a koma wurin mai wanda ya sai dama wannan annoban yana kanka kai bai sa baka cire ba wato da'u hatul buquli wa in kallat ƙura ƙasa ana sauki annobansu ko da ɗan kaɗan da su wato ana kau da kai daga annobansu wajibi ne sai an biya wato ka zo siyan mabin ƙasa yanzu an gama maganin 'ya'yan itace an gama maganin shuka to akwai kuma mabin ƙasa wanda yake dankali doya su a ƙasa suke sai ka zo kaga gona ga ta nagartatta ta doya ko ta dankali to ai ba za ka sai shi a haka ba sai an haƙi to amma kuma ba kai ba yanzu kake so ka sai abin nan ka saida ba abinda za a yi gonan kima da shi in an ga iri ɗaya ne yadda suka yi yadda shukan yake iri ɗaya ne to sai a haƙe kuya ɗaya ko kuya biyu ko kuya uku in an haƙe aka kalla sai a masu sauran kima kowace kuya buhu nawa ta yi sai ce wannan kuya ce buhu uku sai ya sa a kuya ta biyu ce buhu uku ko buhu uku ba kaɗan ko buhu uku da ɗan kaɗan kuya ta hudu ita ma ce buhu uku ko ba kaɗan ko ta wuce kaɗan to sai ce to duka gona haka take to sai aka yi mata kima sai ka lala kuɗi ka biya to kuma a doka ba zai fara lalacewa ba ƙila sai nan da kwana kaza shi kan shi haƙe dankali misali za a iya cewa in ya kai lokaci kaza to a ƙasan ma ya lalace amma dan tsawon lokaci kaza a ƙasa na nan lafiyan shi lau ko kuma a'a shi a al'adance zai iya shekara a ƙasa lafiyan shi lau to idan ya zama kwanukan da yake lafiyan shi lau ɗin ne bai wuce ba sai ka zo haƙawa kana haƙa kuyya ta hudu waɗannan kuyin buhu uku ko aka samu wannan kuyin sai aka samu buhu da rabi sauran ya lalace aka haɗa wani ƙoƙa haka wata kuyin sai aka iske duk ta yi sankara to tu da'u a nan wurin wanda ya sai kaya ba zai asara ko ƙwandala ba duk kuyin da aka haƙo ta bata cika ba a ware ta daban a batta a rubanta a ɗora a saman kuyin abin mu mai gona ya dawo da kuɗin wannan ɓangaren an gane wannan shi wanda ya sai mugun kura ƙasa baya ɗaukan asara wanda ya saya wannan shine mashhur wakila la yutau illa qadru kullu suka ce a'a shi ma kiman shi za a yi sai in ya zama kuyyan da ya saya abin da ya lalace ya kusa ɗaya bisa ukun gonan to shine kawai za a dawo mai da kuɗi amma don kuyya ɗaya ya rube ko kuyya biyu ya rube dauki asara wannan shine karatun da muka yi na bangarorin 'ya'yan itace da gona da mabunkura ƙasa inda aka yi tarayya wajen kamfani sai muka zo a raya ita kuyya biyu ake ba da ko kuyya uku a gona abin ake ce ma a raya shine kana da gona sai ka ce ne shekara uku shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku na baka kuyya ɗaya ko kuyya biyu ko kuyya biyar amfanin da ya yi ka tsinki ka je ka ci da kai da iyalanka in wannan shekarun suka ƙare shi kenan gudun wanda ka bashi ya ƙari shi ake ce ma a raya ɗiba wa mutum wani ɓangare na dukiyan amfanin gona na tsawon wani lokaci in ka bashi wannan amfanin gonan wannan kuyayyakin to shi zai rika kula da su bakin gwargwado kuma in sun nuna sai ya cire abin shi sai ya harka shi da shekarun sun kare da ka ɗiba mashi shekara ɗaya ne biyu ne uku ne biyar ne goma ne to sai ba maka gonanka baka ba shi kasan gonan ba baka ba shi tushen bishiyan ba in kuma in mai bishiya kenan in kuma mai bishiya bane wanda ake kwakulawa ne ba kasan wurin ka ba shi ba amfana da kuyayyakin kawai ka ba shi an gano wannan ko to amma galibi a raya an fi jingina shi ga 'ya'yan itace gwaiba dabino da sauransu to shine cewa man a ara sama samara na khalatin wanda ya bada araya ya bada wasu wani wasu kuyayyaki ga wani dan adam ya ci ya sha da shi da iyalansa min jinanihi jinan daga gonan shi fadamarsa lambun shi Bala ba su an yashtariya ha idan azhat bi khirsiha tamaran yutihi zalika indal juzazi to babu lafi lokacin da ta nuna ya siye sai ya ba shi ‘ya'yan itacen ranar yanka wato kai ka ba shi kuya biyar ƙila ya dame ka da kawo mutane ƙila na cikin talauci ne ya dame ka da kawo mutane ka san wani dummi mai gona bai su ita shiga dummi gona bai su yana noman gonar shi wanne zai wuce wannan zai wuce wannan zai wuce cikin gonar shi baya su. to kai kuma an dan baka kuyya hudu ko kuyya biyar kararimo wannan zo mu je ka ga kai wani mutumin kirki ne wallahi ka yayi mu wannan saboda baka san zafin noma ba sai ga an dame shi to babu laifi sai shi to wane don Allah ka daina zuwa gonan nan da ban ruwa da noma da komai duk zan hada da nawa in karken shekara ko kuma in wata uku take yi duk ranar yanka in yayi yawmul jizaz zan biya ka na siye ƴaƴan yanzu maimakon ka rinka zuwa gonan kana nuna mutane ka daina zuwa gonan kawai ranan yanka babu laifi ka zo idan an yanki aka ga adadin yawan shi to zan baka wannan adadin yawan ko a cikin nawa ko a cikin shi kan da na baka to babu laifi mutum ya siya wannan shine an yi shari'a in kana fi hamsatu a wuskin, amma matuƙar abin zai samu shi wanda ka ba shi ɗin nan bi wuce buhu ba buhu ake ce mai ba ina irin buhu na da wanda ake mai mudu ɗari? rigiza yawa a wuskin. Matuƙar bai wuce rigiza biyar ba Shi ne za ka biya shi za ka iya siyan shi ranar sai ka shi. fa akalla ko kuma ya zama bai kai rigiza biyar ɗin ba wala ya yajuzu shira'u aksara min a awsqin amin in ya wuce a awsqi biyar to ba yadda a saida ba illa bil aini wal ard sai dai a bada farin kuɗi ko a bada kayan kuɗi to nan ne aka gyare gyare ko to wanda ya wanda suke gyare gyaren ko yau ban ga su ba a raya idan aka tashi si ina hadisin da ya zo a kan bayani a raya ina wasu ina to zuwa shi nan a raya ana siyan shi in ya zan daga rigiza biyar zuwa ƙasa a biya da irin abin da aka cire a gonan ne da shi ake biya ana siyan shi da abin da aka noma a gonan gonan gwaiba ne duka-duka idan an cire gwaiban rigizar biyar zai samu to babu laifi ka hana shi zuwa gonan ka dakatar shi daga zuwa gonan kai karshen shekara in ka tashi ranar cire mangwara ko gwaiban ko abin nan sai ka ba shi wannan buhu biyar ɗin shi sai tafi shi to idan ya wuce buhu biyar ya kai shi da ko bakwai to ba a yadda ba shi ne wannan asarin yake magana a kan shi na so a kawo asarin ba a yadda ba ka saya da wannan amfanin gonar sai dai da kuɗi an gane bambancin idan ya zama buhu shida ne ko buhu goma zai to ba maganan ka bashi wannan sai dai ka bashi farin kuɗi ko ka bashi kayan kuɗi kana cin shi to ka dakata na ga alaman kana ta nuna wa mutane za ka sai mashin ne in ka sai da wannan na bana amfanin gonanka 'ya'yan itacen da na baka to don Allah ka yi haƙuri na sayi wannan zan sai maka roba roba za ka saya ko yayi eh, to zan baka roba roba wanda cikin ta ma akwai karfe karfe dan ta karfi saboda haka karken shekara idan ya kama aka cire amfanin gona sai ka so mushi roba roban shi sai ka bashi ba dama abin da yake so sai ba nan ba kuma ka saya ne da ar da kayan kuɗi ko kuma duk wani abin da ka ga shi ke so amin in bai kai buhu biyar ba ko buhu biyar ne to ba a saya da kuɗi ba a sayar da kayan kuɗi wannan amfanin gona ake bashi in an bashi shi je can ya sayar ya sai abin da yake so to na so da gyare-gyaren da aka yi wanda suka zo sun zo da mu tattauna akan wannan gyaran sai in gane don ni haka ne fasaran kuma ni bayan din ma ban canza shi ba amma sun yi min bayani akwai wasu in gyare-gyare da ya kamata a yi shi ne cikin ku ku yi shi la nadda il kamalu wala la ismatu wala la isti'ab ba dawon kowace mas'ala an dindake ta haƙarƙe babu shi babu da an wata matsala duk wani nasi an haɗa shi daga wannan babu wani abu babu da awai ba ma da awan karatun gaba ɗayan shi da ba su zo ba ni dai ne fasaran kenan kuma haka na sake rubuta don iya ka amina da gane ke amma an samu gyara kuma ban hana gyara shi ba kuma ban hana ba yi gyaran ba kuma yi bayanin gyaran da ba su zo ba sai ya haƙuri idan sun zo sun yi gyaran ba zan sake wani ta ba sai mu fadi daidai da gyaran ke kawai in kuma su ne ba su gane nassin ba shi kenan sai su sai zama su aka gyara ma wajen an gane wannan sai aiki yanzu wanda ke da lokaci za mu share masallaci kuma ba daga ba na yau ba duk ranar juma'a ko mutum uku suke saura za mu yi aiki wani aiki mutum uku ko mutum ɗaya ne za mu share abin da za mu share mu goge mu tashi in ba ka ba masallaci ne kashi tare kura za ku kwashi mamaki musamman sama to kafan mota shi ba su kullatin sharar sa turare